Kwarantiyawa ta biyu Sura ta takwas To, uwa, muna so mu sanar da ku alherin Allah da ya bayar a cikin ikkilisiyoyin Makidoniya, wato, ko da yake an gwada su da matsananciyar wahala, suna kuma a cikin baƙin talauci, duk da haka yawan farin cikinsu har ya kai su ga yin alheri kwarai da gaske. Domin na tabbata daidai ƙarfinsu suka bayar, har ma fiye da ƙarfinsu ne. da ra'insu kuma su riƙe mu ƙwarai da gaske mu yi musu alheri su ma a sa su a cikin masu yi wa tsarkaka gudumawa har ma suka bayar fiye da yadda muka zata amma sai da suka fara mika kansu ga ubangiji da a gare mu kuma bisa ga nufin allah ganin haka sai muka roƙi titus da yake shine ya riga ya tsiro da wannan aikin alheri a cikinku sai ya ƙarasa shi to da yake kun fifita a kowane abu, wato a cikin ban gaskiya da magana da sani, da matukar himma da kuma ƙaunar da kuke yi mana, to, sai ku fifita a wannan aikin alheri ma. Ba ƙallafa muku wannan nake yi ba, sai dai ta nuna himmar waɗansu in tabbata ƙaunar kuma sahihiya ce. Domin kun san alherin Ubangijinmu Yesu almasihu, ko da yake shi mawadaci ne. sai ya zama matalauci sabili da ku, domin ta wurin talaucinsa ku wadata. A wannan al'amari ga shawarata, ai ya fiye maku a yanzu ku ƙarasa abin da kuka fara yi a bara, har kuka yi da ra'inku, to sai ku ƙarasa aikin da irin ra'in da kuka fara, gwargwadon ikonku. Don mutum yana da niyyar bayarwa, bayarwarsa za ta zama abin karɓa ce, bisa ga yawan abin da yake da shi. ba bisa ga abin da ba shi da shi ba ba nufi nake yi a sauwaƙe wa waɗansu ku kuwa a jibga maku nauyi ba amma don a raba daidai wa daida sai ku taimake su a yanzu da yalwarku saboda rashinsu don wata rana su ma su taimake ku da yalwarsu saboda rashinku don a daidaita al'amari yadda yake a rubuce cewa wanda ya tara mai yawa bai fi bukatarsa ba wanda ya tara kaɗan kuwa ba abin da ya gaza masa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sa tsananin kula da ku a zuciyar Titus kamar yadda nake yi ba kuwa na'am da roƙonmu kaɗai ya yi ba har ma saboda tsananin himma tasa yana zuwa wurinku da ra'in kansa gashi mun aiko ɗan uwan nan tare da shi wanda ya yi suna wajen yin bishara a dukkan ikilisoyi, ba kuwa haka kaɗai ba har ma ikilisoyi sun zaɓe shi ya rika tafiya tare da mu kan wannan aikin alheri da muke yi saboda ɗaukakar ubangiji da kuma nuna kyakkyawar niyyarmu wato muna gudun kada kowa ya zarge mu a kan kyautan nan da ake yi hannu sake wadda muke kasabtawa niyyarmu ce mu yi abubuwa da ke daidai ba wai a gaban ubangiji kaɗai ba har ma a gaban mutane muna kuma aiko da ɗan uwanmu tare da su wanda sau da yawa muka tabbatar da himma tasa ta hanya iri-iri yanzu kuma ya fi koyaushe himma domin amincewa da ku da yake yi kwarai da gaske titus kuwa ai abokin tarayya ta ne abokin aiki na kuma game da al'amuranku uwan nan namu kuwa ai manzanni ne na ikkilisiyoyi masu ɗaukaka almasihu saboda haka sai ku tabbatar wa waɗannan mutane a gaban ikkilisiyoyi irin ƙaunarku da kuma cewa taƙama da ku da muke yi gaskiya ce.